cikakkiyar cakwaki wacce take da abin al'ajabi wacce tabbas mutane da dama sun so tausaya wannan jarumar suna rike musa tabbas wannan abu ne nan wannan muka can ya daɗe ina faruwa a cikin masana'antar a tabbas wannan labari da muka zo muku da shi a daidai wannan lokaci a cikin channel ɗin mai albarka mai suna islamic channel tv labari ne wannan muka tsaya muka yi bincike kuma muka tace shi akan abin da yake tsakanin rike musa da kanta kuma hayararren mawaƙi na wannan aka sani ta kan da musu birka don wanka kasance dai ba kuma abocin bibiyan a cikin channel ɗin zasu da kadan mana kalmar ta alamar subscribe da alamar ƙararra da kuma alamar like domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan fitacce channel din kuma kana saurara dukkan wasu bayanai da muke kawo muku akan dukkan wasu labarai da suke faruwa a cikin fadin Najeriya duba da wannan abu yake faruwa tabbas abin ya matukar ita mutane kuma mutane da dama tabbas sun tsaya sun yi jimamin abin kuma mutane da dama sun furta abin da yake faruwa bakin su wasu zai dama suna cewa tabbas haka ne nan domin ko idan muka yi duba da waƙoƙin da suka fita ba tabbas za mu ga wakokin su tare ne kuma idan muka yi duba a yanzu tabbas sun daina fitar da waƙoƙi tare ta wannan abu ne wannan ya sa yi wa mutane da kuma mutane bayan sun saurari wannan shirin da jaruma ta kan hadiza gaban su kai da ita wata kan gidan talabijin ɗin ta tabbas hakan ya mutuƙar ta yau da mutane hankali ina ma ta fashe da kuka lokacin da take wannan bayani to na tabbata da cewa kun san da dama wannan labari ne wannan kiran da a daidai wannan lokacin kuma mutane da dama sun san da kuma musamman ma wanda suke bibiyar da wannan labarin labari sun tabbatar da cewa wannan labari ne wannan yake kiran ne kuma mutane da dama sun saurari wannan labari da fatan da nake idan ka kasance mabocin bibiyar channel din da kamar sha din bidiyon kuma ka mana lakin comment kuma ka fara mana ra'ayin kashin wannan magana gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane tabbas mu muna tunanin wannan magana kwamfam gaskiya ne domin ko idan muka duba da yadda ta ba da bayanin na take cewa ba za ta taba mantawa da abin da ya mata ba tabbas wannan bayani za mu iya gaskata shi da cewa wannan labari ne na gaskiya ba wai labari ne wannan aka kireta ne shi ba to na wannan dai masu wani suke bibiyar mawaƙin kuma suke bibiyar da ta za su tabbatar da gaskiyar labarin kuma za su tabbatar da gaskiyar al'amarin duba da hanyar za mu sun fure kan bai fito ya kare kan shi fushe da shi ta kuma hadiza gaban ɗin za ta fito da shirya da shi ne ko kuma eh ba za ta shirya da shi ba to wannan abu ne wanda za mu iya ce muku zai iya kasancewa a kowane lokaci za ta iya shirya da shi ko ba za ta iya yin shirya da shi ba fatan da nake shi ne masu da kuma sha ɗan bidiyon zuwa gurbin ku na wazar da na fi domin ku tabbatar mun da cewa kuna bibiyar wannan channel kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda ke bibiyar channel ba kuke sauraron ta a kowane lokaci. cikakkiyar cakwakiya wacce take da abin al'ajabi wacce tabbas mutane da dama sun so tausaya wannan jarma suna rike musa tabbas wannan abu ne nan wannan muka can ya dade ina faruwa a cikin Ma tabbas wannan labari da muka zo muku da shi a daidai wannan lokaci a cikin channel din mai albarka mai suna islamic channel tv labari na wannan muka tsaya muka yi bincike kuma muka tace shi akan abin da yake tsakanin rike mutane da kanta kuma hayararren mawaƙin na wannan aka sani wata kan da musu birka don wanka kasance dai ba kuma abokin bibiyan mu a cikin channel din zan so da kadan na mana kalmanin ta alamar subscribe da alamar karewa da kuma kuma alamar like domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel kuma kana sauraron dukkan wasu bayanai da muke kawo muku dukkan wasu labarai da suke faru a cikin fadin Najeriya duba da wannan abu yake faruwa tabbas abin ya matuƙar ita mutane kuma mutane da dama tabbas sun tsaya sun yi jimamin abin kuma mutane da dama sun furta abin da yake faruwa a bakin su. zai dama suna cewa tabbas haka ne nan domin ko idan muka duba da waƙoƙin da suka fita a baya tabbas za mu ga wakokin su tare ne kuma idan muka duba a yanzu tabbas sun daina fitar da waƙoƙi tare da wannan abu ne wannan ya tsayi wa mutane da kuma mutane bayan sun saurari wannan shirya da jaruma da kan hadiza gaban su kai da ita wata kan gidan talabijin ɗinta tabbas hakan ya matuƙar ta da mutane hankali inda jaruma ta fashe da kuka lokacin da take wannan bayani to na tabbata da cewa kun san da dama wannan labari ne wannan yake da a daidai wannan lokaci kuma mutane da dama sun san da kuma musamman wanda suke bibiyar wannan rahotanni labari sun tabbatar da cewa wannan labari ne wannan yake tiran kuma mutane da dama sun saurari wannan labari to fatan da nake idan ka kasance ma bocin bibiyar channel da kamar sha dan bidiyon kuma kamar lakin comment kuma ka fara mana ra'ayin kashin wannan magana gaskiya ne ko kuma ba gaskiya bane tabbas mu muna tunanin wannan magana confirm gaskiya ne mu ko idan muka duba da yadda ta da bayanin na take cewa ba za ta taɓa mantawa da abin da kuma mata ba tabbas wannan bani za mu iya gaskata shi da cewa wannan labari ne na gaskiya ba wai labari ne wani aka kireta ne shi ba to an san dai masu wanda suke bibiyar mawaƙin kuma suke bibiyar da tabbas za su tabbatar da gaskiyar labarin kuma za su tabbatar da gaskiyar al'amarin duba da har za mu musu mutune kan bai fito ya kare kan shi da shan ita kuma hadiza gaban ɗin za ta fito ta shirya da shi ne ko kuma eh ba za ta shirya da shi ba to wannan abu ne wanda za mu iya ce muku zai iya kasancewa a kowane lokaci za ta iya shirya da shi ko ba za ta iya yin shirya da shi ba fatan da nake shi ne masu da kuma sha ɗan bidiyon zuwa ƙarfin ku na wala da na kai domin ku tabbatar mun da cewa kuna bibiyar wannan canalin kuma kuna bibiyar dukkan wasu fasiyan aika wanda ke bibiyar canalin ko kuke sauraron ta a kowane lokaci. cikakkiyar cakwa ke wacce take da abin al'ajabi wacce tabbas mutane da dama sun so tausaya wannan jarma suna rike musa tabbas wannan abu ne nan wannan muka san ya daɗe ina faruwa a cikin masana'antar a tabbas wannan labari da muka zo muku da shi a daidai wannan lokaci a cikin channel din mai albarka mai suna islamic channel tv labari na wannan muka tsaya muka yi bincike kuma muka tace shi akan abin da yake tsakanin rike musa da kanta kuma hayararren mawaƙi na wannan aka fi sani wata kan da musu birka don wanka kasance dai ba kuma bocin bibiyan a cikin channel din zan so da kadan na mana kalmanin ta alamar subscribe da alamar ƙararra da kuma kuma alamar like domin ka tabbatar da cewa kana bibiyar wannan fitaccen channel kuma kana sauraron dukkan wasu bayanai da muke kawo muku akan dukkan wasu labarai da suke faru a cikin fadin Najeriya duba da wannan abu yake faruwa tabbas abin ya karki ita mutane kuma mutane da dama tabbas sun tsaya sun yi jimamin abin kuma mutane da dama sun furta abin da yake faru a bakin su. ba zai dama suna cewa tabbas haka ne nan domin ko idan muka yi duba da waƙoƙin da suka fita a tabbas za mu ga wakokin su tare ne kuma idan muka yi duba a yanzu tabbas sun daina fitar da waƙoƙi tare da wannan abu ne wannan ya yi wa mutane da kuma mutane bayan sun saurari wannan shirin da jaruma da kan hadiza gaban su kai da ita wata kan gidan talabijin din ta tabbas hakan ya mutuƙar ta yau da mutane hankali ina jaruma ta fashe da kuka lokacin da take wannan bayani to na tabbata da cewa san da dama wannan labari ne wannan ke da a daidai wannan lokaci kuma mutane da dama sun san da kuma musamman wanda suke bibiyar wannan wannan labari sun tabbatar da cewa wannan labari ne wannan yake tiran da kuma mutane da dama sun saurari wannan labari da fatan da nake idan ka kasance ma abokin bibiyar channel din da ka mun shaɗin bidiyon kuma ka mana lakin kwamentin kuma ka faɗa mana ra'ayin kashin wannan magana gaskiya ne ko kuma ba gaskiya ba ne tabbas mu muna tunanin wannan magana kwamfam gaskiya ne domin koyi idan muka duba da yadda ta bada bayanin na take cewa ba za ta taɓa mantawa da abin da ya mata ba tabbas wannan ne.